bayan tafsiri in aka ɗauke shi a khuzu ajnihatakum to wa'annan kiristoci masu zargin annabi Muhammadu da aure masu cewa su guda ɗaya ce ya kamata su duba su duba littafinsu idan ba su sani ba in ji malam yana tunatar da su ثم ألا يذكرون أن سارة زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام كانت لها آمة هي حاجة بل وأنها وهبتها لزوجها إبراهيم بل ولما حملت منه لتيشكي دقا قريشي جارت منها sai ta yi kishi daga gare ta wa alzamat zawjaha bi ibadiha ta fa mijin lallai a dauke ta kai ta can wani uwa duniya hatta ashe kaddara za a kai ta inda za ta ɗaukaka inda an batta nan suna ya biyu babu za a yi wani lokaci za a masifa za ta faru ta zama alheri amma kullum in masifa ta zo abinda za ka yi mata juya ta idan ka juya ta ta zama alheri ana iya in ka da koko ake cewa sai a zanka da kwano kana neman koko ana ka shi eh? ban ji ba mu eh ai aikace ne shi ne da na son sha talle talle kafin da aukan mu lokacin da kowa in yi zo ya kalli inda za mu dawo don me wannan mu ko kai shi in ya kalla sai ya fashe da kuka ba yadda zai kuma masu kukan na tun ga gabas da komai sai duba yanzu nan za a dawo kana zaune nan za ka ga yan shi suna gangarawa kasa kuma su tsaya a nan suna zaune suna cewa za ka taimaka masu can ga katigi nan ga katigi can ga katigi katigi su tambaya shugaban ta wanda shi ne zai zo da karfafa da mene da a shimfiɗa abu a yi a yi a yi duk wanda yake da nashi. Hmm? A shimfiɗa? Bajamu? Yan san sunan shi ba. Mu je na gan shi dai da ‘yar tabar masa. Hmm? Dan ɗaga murya. ya za a dawo da ba wai ni sosai ba da ya abdullahi eh hmm? wani kuke magana da shi akan dawowa nan wai shi ne ya yi da shi amma ga wai amma shi a shi wai ka kashe da kwata kwata wani kashe da gaba ɗaya <laughs> Allah sarki zalika min al-ilm shine tunaninsa ai in dai aiki na Allah ne to ba karkai magana ba za ko tun a shekaru tilas Allah ne matsa baki na nake ta maganganu wasu maganganu Allah jali ya shafa daya ka ce maganganun da kake Allah ke matsa baki ka amma kai ma baka san ku <laughs> baka san su ba tunda na ce mu tara kuɗi mai masallaci ba ruwanka da inda za a yi masallaci ne kuma a lokacin abin da muke hangi za a yi masallaci su ‘yan anguwan sun ɗaura kamara ma ga shege da zai fasa mana masallaci. Ka gane ku? To ni kuma da niyyata in muka tara kuɗinmu za mu je mu sayi wani wuri mai masallaci. Saboda kana amma yanzu kakka tambayin inda za a yi masallaci. A tara kuɗi in mun ga dama na sun da za a dawo da karance-karance na in mun ga dama in ana zuwa wata a yi masallaci a can kila can za mu je. to a kago yanzu ina da dama in koma inda nake so sai da ce dama za ka bada kuɗi kawai ido ne naka amma ba ba ka sanin ga yadda ba in ku ba ka ba ku riƙe kayan ku wa anna yanzu ina da fuloti ya sai fuloti hala kada da ina da ya sai fuloti kada ya fara da bai bai ya zama kada ya fa ko sayarwa yanzu ya sayar dari baraki wa annaha wahabat hali zawjiha ibrahim wa lamma minhu garat minha wa alzama zawjaha bi ibadiha sai ya zama alheri amma lokacin da aka sai an kawo ko yanzu in ka ga ka tsaya kai nazarin yadda aka kawo ta ya juya ta fi mana sai kai kuka gashi ba an yi abun an gama wanda suka zo wurin sun mutu an ƙarshe nasara an yi mai an ka na irin yadda aka ɗauko ta aka kawo ta malam sai kai kuka in ka ga baka yi kuka ba karatu baya tare da kai ko kuma baka ɗauka ba ka ta. ba ta cikin ranka Ibrahimu ɗin baya ranka amma idan Ibrahim na ranka ita tana zuciyarka kana kallon su a irin matsayin iyaye ko sama da iyaye wallahi mallan sai kai kuka yanzu kaga mutum ya tashi koma mai giginya ana ga ya halaka nan nan mai gashi da jama'a garin suna kwana a garin amma ana ganin ka koma can ka kashe kanka kuma baka kashe kanka ba nan wurin su ya zama wani abu ga hanya jirgi nan ba ko ba da ko ba jima wannan hanya ta dawo tsakiyar gari ana cika wannan nariyan tsallakawa ra'ayi ko lokacin da muke zuwa in aka ɗauki fuloti aka baka kyauta a nan wurin baka so ko mu gona aka fara bamu zaujaha bi ibadiha hatta akhadaha hiya ya dauke ta ita wa banaha arrabi'i isma'il ila makkah وتركها في واد غير ذي زرع بأمر الله وإذنه to كذا إبراهيم Ibrahim wa matansa biyu وجاء في رسالة بطرس الرسول الأول أولى آه الإسهاه الثاني ما يلي أيها القدام كونوا خاضعين بكل هيبة كذما ما سلدبي دكان صفا بكل هيبة للسادة درجة تشوى غبني ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء أيضا حكم هم ما سوى غبني ما سوى تننداوا تشاء ترى لأن هذا فضل إن كان أحد من أجل ضميري نحو الله يحتمل حزانا متألما بالذلب لأن هذا فضل يوانا درجاني إن كان أحد من أجل ضميري نحو الله إن يزموني سبودا أصل ترجمتي ya tamilu saboda Allah yana ɗaukan bakin suke muta'allima bi zulli ta shirin li'annahu ai majadun mutidun huwa in kuntum tul'amuna ko da ana marinku mukhti'ina wa tasbiruna bal in kuntum ta'allamuna kuna dadantuwa amilina alkhaira فتصبرون فهذا فضل عند الله شرند لأنكم لهذا دعيتم أنقوانا